duk rigimar da ta taso maka sai ka ga idan ka yi ƙarya da ka fita to idan kuma ka faɗi gaskiya za ka shiga sai ka yi ƙaryan to rigimar da za ka shiga sanadiyar ƙaryan ya yi ninkin ba ninkin rigimar da ka guda in ka faɗi gaskiya wannan ƙa'ida ce akan gaskiya da ƙarya duk yadda ka ga rigima ta kunno sai ka guji in ka faɗi gaskiya rigima zai hauka sai kai karya to karyan da ka yi kuran da zai kunto maka ya yi ninkin ba ninkin wadda ka guda ka je ka yi rashin gaskiya wa amara na sirkin hadis ya umarce mu da gaskiyar magana wa a ada'il amana ya umarce mu da riƙe amana da kyau duk wanda ya bamu amana mu mayar da amana a cikin aminci wasilatin rahim ya umarce mu da sada zumunci ya ce mu dinga sada zumuntanmu kar mu dinga wasa da sha'anin yan uwanmu wa husnil jiwar ya umarce mu da kyautata makwabtaka duk wanda zama ya haɗa mu mu kiyaye hakkokinsa kuma mu kyautata mishi wa hana anil fawahish ya hana mu shiga duk cikin wata alfasha wal anil maharimi wa dima ya ce mu rike hannunmu daga zubda jinin jama'a ya ce mu rike hannunmu daga mutuncin mutane da kuma shiga huruminsu haramtattun ababa mukami ya yi ta jero abinda annabi sallallahu alaihi ya zo da ashe lokacin da yake kirga waɗannan ababa hasken musulunci ya shiga zuciyar da jashi ka san dai ko dan kwaya ne ai ya san dai wannan sifofin arziki ne eh ko wanda ba shi da kirki ne yana so in zai yi hulɗa ya yi hulɗa da mutumin kirki za ka sami mutum macuci ne a zalimi ne idan a ofis ne du abin da hannunsa ya kai kai halal da haram ya kwashe amma in zai ɗauki ma'aikaci ko lebura yana son mai gaskiya haka ne ko ba haka ba ko da shi macuci ne yana son mai gaskiya